وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين كتي ya Ubangiji na ka saukar da ni a masauki mai albarka a bayan ƙasa, kai ne mafi alherin masu bayar da masauki.